ان ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم حقيقه Ubangijinka ya kai wannan manzo shi ne zai yanke hukunci tsakanin mutane muminansu da kafiransu a ranar alkiyama da hukuncinsa na adalci sai ya ji kan muminai ya azabtar da kafirai kuma shi ne mabuwayi wanda yake ɗaukar fansa akan maƙiyansa babu mai galaba a kansa kuma masani wanda mai gaskiya da mai ƙarya ba sa shige masa duhu